haka labai wannan ne karo na farko to amma dai kaji murya ba sa fita da kyau ba saboda ban ci abinci ba ne murya shi ne wanda ya fi bani wahala to amma idan na ce zan sake yi karo Assalamu alaikum. alaikum salam. Ibrahim. Um, ina ganin bidiyoyinka a social media da yawa kuma ina ganin muryoyinka a fina-finan fassara Hausa. Hmm. So yanzu na so za ka faɗa min cikakken sunanka da ɗan takaitaccen tarihinka kafin mu shigo fagen kuma yanda ake kake canza wannan muryoyi kana different muryoyi saboda idan mun fara interview in kana ba ni ansa ka ringa canza mu saboda za mu iya ka to shikenan yanzu ka ban dan takaitaccen tarihin da farko dai hmm. da yake ainihin in nace ni dan gari da farko ni sunana Abdulkadir Ibrahim hmm. haifafen Lagos hmm. unguwar my na taso a Agbomalu ina dan tasowa kuma aka mai da ni gane garin mamamu kenan eh. na je na yi karatu na yi secondary dina na gama secondary na dawo lagos to daga lagos kuma da ke ina dan shawara harkar fim haka mm. na da ko jakata zuwa kano sai ka kano da yake ma ina da yan uwa wanda suke harkar fim to shine confident ina irin in na zo ma ai wance za ta hada ni da wane ka gane mm, mm. amma ina zuwa kuma da kaina kawai na shiga harkar sai ka tsinci kanka ga harkar fim eh? daga nan kuma sai ka fara fassara son fim fa daukar <laughs> ka fim ka san wahala ce da ita ba easy ba kana ce kana tunanin ai kana zuwa za ka yi bulo dan kai bulo za ka sayi mota za ka yi kuɗi mene ba haka ba ne kawai kana zuwa ba sai yawwa ka gane ke sai ka ɗibi to eh. in ka gaba za ta yi ba sai ka ƙara neman wani bangaren sai aka kuma bangaren fasara kuma fasara alhamdulillah ne ana dan samun yan canji yan canji sai aka gwada kuma bangaren tiktok tiktok amma sai Allah ya dafa so um, da ka fara fim uh, ka, ka taɓa yin fim ne eh ko kuma ka yi fina-finai ma eh ka yi fina-finai daga nan kuma sai ka fara harkar fassara ok um, so ya aka kake damun tun farko kira kai kuma damun kana da wannan baiwa ta muryoshi ne ka sori lokacin ina misali ina kallon fim indian fassara sai na ga ni ma zan iya to lokacin kuma waɗanda suke fassara, duk muna tare da su eh. shine tun ina dan irin zuwa studio irin je a zauna da ana aiki haka hmm. kawai sai nema kawai sai ka fara masarai fara sai ma na zama dan kamfani <laughs> gaskiya ne to yanzu ina so ka a cikin muryoyi nawa kake a fasara to aini ba zan iya ce muryoyi kaza nake ba amma ina film ɗaya complete kai fasara shi gaba film ɗaya daga farko in dai muryar namiji ne to na zan iya yi maka muryar kowa a film ɗin yanzu za ka ɗan canza mu muryoyi kamar iya adadin wayan da kaga za ka iya ɗan canza mu muryoyi a da san muryoyin nan fa sai an sha eh, shayi sai an ci abinci to amma normal akwai abinci kuma akwai Da ka ce muke kenan shi yasa na dan da kai shi kenan barka ya labai wannan shine karo na farko to amma dai ka ji murya ba sa fita da kyau ba hmm. saboda ban ci abinci ba ne muryar tsawo shi ne wanda ya fi bani wahala to amma idan na ce zan sake yi karo na gaba abinci za a bani ya wannan sun yi ai eh, ah, za ka da sun yi haka ai muryar tsohon ne in kai wasa fa sai magwargwar ka zai fashe a'a sai ka dan fara ciwon wuya normal ana yi amma kuma yana dan ba da wahala kana yi amma idon ka za su fito waje jajawar shi muryar tsoho baba da tije ke eh. <laughs> me yasa komedin ka kake wansa abinci da kuma ba da guda ai ka san shi irin wannan harkar hmm. idan ka fito mostly ba wai za ka fito kawai ka ce ai zan yi video hmm. kawai ka ɗauko wani abu standard wanda idan ka zo da shi to ana ce ai misali za ga yawanci irin 'yan misali yan fim mm. ibro an san shi bangaren comedy ko eh. margayi eh, um, wani an san shi jarumi wani an san shi kada kai kuma in zaka ka zuba wai randomly zaka zuba. za zaka ɗauki wani abu sai ka tsaya akan abin nan to sai ka tafi da shi ana yi ana yi ana yi ana yi ka san wani lokaci kuma mu mutane mu ana dan gajiya da abu daya to kafin a fara gajiya da wannan sai ka shigo da wani abu shi ma sai ka tsaya akai shi ma kafin a fara gajiya da shi sai ka ƙara shi ka zama dai kullum ka zama kwantar eh, yauwa yauwa amma in ka ce komai za ka ringa yi kowane baka da standard abu eh. to normal za a san ka amma kuma hankalin mutane ba zai zo kan na ka ci gaba da wani yana comedy ina comedy wani to duk haka za a tafi amma wani mayin duk ɗaya ne wani mayin abinci ne to wannan za a ga irin star ɗin kan nan irin mm. kowa dai hankalin kowa zai ce ai in dai abinci ne kaza ko kuma za ka ji normal a cikin gari hello wane za mu je party party za ga ya tuno fa comedy nan naka mm. za a ci abinci kaga kana sai ka kirkira abin da eh zai tsaya a bakin mutane kuma daga sai gaskiya an gaishe ka taron sai an baka abinci ah, kai abinci fa duniya ne <laughs> kai abinci fa ai ko kai ne idan ka je taro mm. ka zauna ana irin magana ko irin mai idanun ka za ga su jajawar eh. ma ana kawo abinci kana gama ci da kai za a tashi a ta cashewa <laughs> in dai an kawo girki in dai an kawo girki eh. Sa kai ko misali ko fim za ka yi ka gayyaci jarumai mm. to da ka hana su abinci gara ka rage musu kuɗin da za ka ba su ka ba su abinci abinci duniya ne in kana son ka ga aiki kenan eh, in dai kana ba da abinci ka ga aiki <laughs> to wani me favorite abincinka da ka fi so favorite ka ina da zaɓi kuwa amma ni abin da na fi so kai dumamin tuwon shinkafa da miyan kuka dumamin tuwon shinkafa da miyan kuka dumamin tuwon shinkafa da miyan kuka eh, sabon baya birge idan aka yi kwanan ko kuma yawa idan ya kwana aka dumama balle ma ɗauko tukunyan miya eh. a guggutsa ratuwa eh. a zuba a cikin miya a ɗora a wuta kawai shi yake burge ka yanzu ko irin gidan wurin shugaban kasa ka je bila in dai an kawo maka dumaman tuwon shinkafa an biya ni an biya ka ko ba ba ku kudin mota ba a za a ban dubu daya kai in dawo a ƙasa abinci da ya ce ya zazzage in je in ci abin dubu daya in dawo kawai abin da kake so a ci a karbi dubu daya haka kawai wani irin kalubale ka samu a bangaren mutane eh, industry a eh. harkar entertainment eh. kai kalubale fa akwai su da yawa kamar me da me ba ka iya manta ba na ɗaya dai to ni lokacin da na zo hmm. irin lokacin ina rijiyar zaki wajen 2015 haka hmm. ina rijiyar zaki lokacin akwai kasan kamfanin na gudu nan nake zuwa irin maɗu da irin su isa a yage haka irin irin lokacin normal ina son harkar sosai mm. kasan in kana sabon son abu to daga rijiyar zaki haka irin lokacin na samun ma aka ban irin naira ɗari a gida haka zan hau bus na wannan bus din nan in ba su talatin ko kuma in nuna musu ashirin ne da ne a kawo ni a hau malaysia yawa in dare a san ba rana eh. in tafiya in bugo ta in dawo a ƙasa kwashe gari sai na tsaya na ci abincin rana sai in hau bus kuma saboda ana rana in zan tafi a ƙasa zan wahala sai in je ka buga nan daidai kamfanin na gudu kuma lokacin normal ana dan irin ana dan dai sani a aiki dai ba laifi dai haka kawai lokacin kuma aka zo ka san in baka aikin komai ai harkar Bala za ta yi ba akwai wani dan uwan mu irin yana kantin kwari mm. na ringa sa ya za ya za ya za shi kuma yana gani na lokacin na dawo daga Ghana ba kamar yanzu da nake black ba mm, lokaci yana gani na irin ko a jabo ko menene ba zan iya harkar da ake a kantin kwarin ba wani lokaci kawai ya ce zo mu wani lokacin irin kamar juma'a ne irin babu mutane da a kasuwa kuma ga aiki irin harkar da ku kuma yawanci ba su zo ba ga kawai na ce a dora mu da aka dora mu ya ga na je na dawo ka gobe ga komai ban kuɗi to washe gari ba dai na riga na ga shagon ba babu wanda zai hana ni zuwa kasuwar ai a shegari kawai ya gadda a kasuwa sai ma na zama dan kantin kwari a yanzu kana cikin kantin kwari kai na fa dake rauna da kantin kwari lawal in je in yi aiki in na samu kuɗi to in dare in je studio a zauna don lokaci ma ni ne in canji ka gane kuɗi sun na zuwa kantin kwari <laughs> kuɗi sun zama yawa in je in dawo to a hankali a hankali a hankali harkar fim din ta irin kai halace fa sai aka shiga bangaren fassara shi kuma harkar fassara yana buƙatar lokaci mm. ka zauna to lokacin ne na daina zuwa kasuwa na aje kasuwa na dawo tun da nan ma na samu sai ka sai ka kalle shi fim gaba daya yawwa za ka zauna kuma fa kai aka fassara fa akwai wahala duk wanda yake fassara kawai ka sara masa kamar me ba sauki bane kai kaga wannan zama mm. to ya zama misali wallahi akwai wahala kwakwalwarka ne zai ringa cazuwa saboda kana son ka fim ka ji abu da turanci ko kuma indiya ne an rubuta shi a turanci kana son ka dawo da shi a hausa kuma a hausa ma in ka faɗa ba zai nishaɗantu ba sai ka canza kalama amma kuma da same meaning ma'ana ke yawa to duk wannan sai ka mayar da hankalin ka yi concentrating sosai kuma bacci menene duk wannan fa yanzu za ka fassara fim kamar na awa uku sai ka kai wannan awon za ka yi ni kwana kana fassara awa uku yanzu eh, za ka yi ni su kwana in za ka fassara fim na awa uku awa uku kuma da ma ana samun kuɗi ai da a ah, alhamdulillah ana samu ba ai da abin da tunda ana ai ah, inda ana samu ai da. gaskiya ne yanzu a yan fim maza waye wanda yake burge ka maza eh irin wanda acting din shi ke burge ka ka san akwai manya wanda yake birge ka eh akwai manya wayanda kawai kana sara musu ne to manya irin su alinu wani yi mai girma mb to baka sa mai girma to shi eh? baka sa mai girma mb ka ce alinu da dai gatse gatse ok ok irin su sarki alinu to yawwa eh. su daman wannan sun zama confirm dole ne iyaye ne yawwa to bayan su manya mutum bi fa zan iya kawo a manya alinu sultan amma wanda acting dinsa a cikin matasan dan fim ramadan ramadan saboda kuna kama da shi ni ba ce ba kawai dai yasa dai kawai yo me yasa ake kiran ka abdul butu ma eh kasan a kamfanin na gudu eh. ko wani sunansa jamal butu eh family su Maryam Butu ne. Eh. To shi irin an sanni da shi haka. To ake. To akwai Abdul da yawa a kamfanin. Eh. To kuma an sanni da Jamal sai a ce Abdul. abdul wani abdul abdul na jamal but abdul na jamal but to tun ana abdul na jamal but sai aka dawo cewa abdul but kawai sai sunan kawai sai kuma kake shi ok yanzu misali yanzu idan aka ce maka a cikin celebrity din arewa a ce kawai ka zaɓi mutum ɗaya eh, a ce rana ɗaya ka ce ka selectin ɗin mutum ɗaya rana ɗaya ku zauna da shi ku ci abinci wa za ka zama ɗaya ba ka ce ba mutum ɗaya ka zauna ka ci abinci da shi dina kai dina da shi ai ka fa kulle mun kai fa ne eh, ka sori ka ce ɗaya mutum ɗaya ka zaɓe shi a ce ka zo ka ce ka zauna ka ci abinci dina da shi Allah halan kawo ma suna da yawa ne mutum ɗaya na ce maka ko maza ko mata eh mutum ɗaya kawai ramadan <laughs> da wannan boot ok a actress mata wanda suke tasowa wacce ce acting din ce yake wuri wacce suke tasowa hmm. ma'ana yanzu in ka cire irin kamar sarhama saduwa disa gaban Nafisa Abdullahi. Daman jarumai ne. Jarumai ne already wanda suke tasowa. <laughs> Eh? Kaji matsalar kenan mutum bai ci abinci ba yawa wanda suke eh, akwai abinci akwai abinci a je abincin na nan bari mu gama <laughs> bari an gama sai kan sai okay wanda suke tasowa a mata salafa ba a ba eh? wani lissafi masu um, sadiya indomi da su gaban kai awa <laughs> <laughs> wanda ai lasi ne ai kai fim ba kuwa ka fi gane ka san yanzu season ake yi dai ka gane hmm. kuma season ni ba iya kallon season ke ba na Allah wallahi ai kuma ya kamata kana acting kana acto ka ringa kallon kallo ka ringa kallo saboda shine zai sa ka ringa ganin wani yanda yake acting din saboda ka san ba ba wanda ake haifa da iyawa koya ne kamar yadda yanzu fassarar nan ba haifa ka aka da ita ba koya ka so in dai har kana son abu ko bal ne ka ringa kallon bal saboda naji kana bal ka ringa kallon bal saboda ka kara experience eh. ina kallo amma ba na irin irin eh. ɗauko series in ce sai na mai da hankali na akai complete ah, in kalla to sai dai in ce balkisu ziyartar abdulgaya sannan kuma magana dubu ɗayan ka da abincinka suna nan yawwa Na gama sai gaji gaji. to thank you very much merci beaucoup <laughs> Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba, muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura. Wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa. Rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa matsalar jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah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 cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai